Korintiyawa ta biyu Sura hudu Saboda haka, da yake muna da wannan hidima bisa ga jinkan Allah, ba za mu fidda zuciya ba, ba ruwanmu da boye-boye irin na munafuncin da suke abubuwan kunya, ba ruwanmu da rudu ko yin ƙarya da kalmar Allah, amma muna fadin gaskiya a fili, ta haka ne kowa zai yi shaidar gaskiyarmu a gaban Allah cikin zuciyarsa. idan ma labari mai dadin nan da muke wa'azinta a boye take, tana a boye ne ga waɗanda suke a hanyar halaka. Su marasa ba da gaskiya ne, gama Allah na zamanin nan ya makantar da zuciyarsu, ya hana su ganin hasken da yake haskaka su, hasken nan da yake fitowa daga labari mai dadi na daukakar almasihu, wanda shine kamanin Allah. Domin ba wa'azin kanmu muke yi ba. sai dai na Yesu almasihu, cewa shi ne Ubangiji, mu kuwa kamar bayinku ne saboda Yesu, Allahn da ya ce, Bari haske ya haskaka daga duhu, shi ne kuma ya sa haskensa yake haskakawa a cikin zuciyarmu, don a haskaka mutane su san daukakar Allah a fuskar almasihu. Duk da haka, mu da muke da wannan arziki na ruhaniya, muna kamar tulunan laka ne kawai, muna zama haka domin a nuna cewa cikakken ikon da ya fi duka daga wurin Allah ne ba daga wurin mu ba. Ana ba mu wahala ta kowace hanya, duk da haka ba iya sa mu gaji da aikin ba, wani lokaci ma mukan yi shaka, amma ba ma da zuciya. Ana tananta mana, duk da haka Allah bai bar mu ba, wani lokaci akan buga mu har kasa. duk da haka ba halaka mu ba, kullum muna hatsarin mutuwa kamar yadda aka yi wa Yesu, domin a bayana rayuwar Yesu a jikin nan namu mai mutuwa. Dukan kwanakinmu a duniya muna cikin hatsarin mutuwa saboda Yesu, don dai a ga rayuwar Yesu a jikin nan namu mai mutuwa. Shi ya sa muke fuskantar mutuwa domin ku ku sami rai. Rubutacciyar maganar Allah ta ce, Na gaskanta. saboda haka na yi magana tun da yake muna da ruhun ban gaskiya iri daya to mu ma mun gaskanta saboda haka kuma muke magana mun kuma sani cewa Allah ya tada Ubangiji Yesu daga Matatu zai tada mu tare da Yesu ya kuma mika mu a gabansa tare da ku duk wannan fa domin amfani ku ne yayin da alherin Allah yana kara yaduwa ga mutane masu yawa zai zama dalilin ƙara godiya ga Allah domin a ɗaukaka shi. Saboda haka ba mu da zuciya ba, ko da yake jikin nan namu yana ta lalacewa, duk da haka ana mai da ruhunmu sabo kullum. Gama wannan yar wahala da muke sha ba za ta dade ba, za ta haifar mana da ɗaukaka mai yawa, wadda ta wuce gaban misali, ta kuma kasance har abada. Shi ya sa, ba abubuwan da idanu suke gani ne muke dubawa ba, sai dai abubuwan da ba a gani, gama abubuwan da ake gani suna saurin wucewa, amma abubuwan da ba a gani na har abada ne.